cutar nan ta shanu wadda ake kamuwa da ita ko ppcb a turance cuta ce mai hatsari sosai kuma ana saurin kamuwa da ita ana kamuwa da ita ne tsakanin dabbobi musamman lokacin wucewar dabbobi ga yadda alamunta suke masassara ga shanu taurin jiki numfashi mai wuya rashin cin abinci tsauri wajen makogaro da ma zubar yawu ko majina a baki ko hanci babu wani magani mai karfi dangance da wannan cuta mafita shine rigakafi to ku allura kowace shekara tsakanin watan Nuwambar da Janvier. Kada ku haɗa dabbobi marasa lahiya da masu lahiya. Ku sanar da nan take likitocin dabbobi duk wata dabba da ta nuna alamun rashin lahiya. Dabba ɗaya da aka wa allura dabbobi ne da dama da aka kare. Domin duk wani ƙarin bayani sai ku kira 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal.